إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بلع وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحقين قواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتم من التفسير أولا مصلاتي نجوم آه، نعم آ نأمر الخطاب رضي الله عنه a yau talata yau matsulasa goma sha shida ga wata ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da da ɗari arba'in, wanda ya zamo daidai da ashirin da ɗaya. ga watan biyar watan mayu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam a bethlehem tana da shekara tara. idan ba a manta ba a jiya mun shiga sabuwar sura surar da ake kiranta suratul hujura wannan sura ta kunshi ladubba na islamiyya masu kyau ladubban da ake bukatan kowane musulmi ya ainihin sifatu da su ko da yake wannan sura ta ambaci waɗansu ɗabi'u waɗanda yake ba su dace a ce musulmi ya ɗabi'antu da su ba saboda mai saboda ɗabi'un ba su da kyau shi yasa a yau za mu take akan wata mummunar ɗabi'a wanda kuma a yanzu ruwan dare ne gama duniya ɗaya eh, domin kusan ya shafi ko ina ko ya shafi kowa da kowa idan ba yi taka tsantsan ba to lalle al'umma ba za ta gushe ba tana cikin wahala da kuma ainihin hauma hauma iri daban-daban akwai wani abu wanda ya taba faruwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya sa Allah ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi guda uku kamar yadda za mu karanta kamar yadda kullum muka sha yin bayani ayoyi na alkur'ani sun kasu kashi biyu ne wajen saukar da su akwai kaso na farko waɗanda suka fi sauƙi kuma ba su da yawan kaso na biyu kuma cikin sauƙi ake gane su a gane ina suka dosa ko me suke karantarwa su ne ayoyin da suke da me suke da asbabun nuzuli sabubba ko dalilai na ainihin saukansu idan wani abu ya faru sai Allah tabaraka wata'ala ya saukar da aya idan wani abu ya wakana, sai Allah ta'ala ya saukar da aya ko idan wani abu wata waƙi'a ta auku sai Allah ta'ala ya saukar da sura masu kutum to wannan yana taimakawa ainihin wajen gane manufan ayoyin amma ba za ka taɓa fahimta yadda ya kamata ba sai ka ji labarin abin da ya faru to wannan shi zai sa ka fahimta kuma ka rike zai yi wahala ka manta don haka waɗannan ayoyin da za mu karanta suna cikin wannan ɓangare akwai dalilin saukansu sai dai kuma kun sani mafiya yawa akan karanta a fassara sannan wajen bayani sai a faɗi dalilin saukansu amma mu wani lokaci mukan bi wani salo sai mu ce a sake maimaitawa sai a yi fassara a gurguje saboda haka idan da an fassara maka ayoyin nan ba su zauna ba zaun aka sake fassara maka mai ma'ana za su zauna ɓangare na biyu su ne ayoyin da suka sauka haka kawai waɗannan ko suka fi yawa a cikin alkur'ani haka kawai ayoyin suka sauka sai dai ba lokaci guda suke sauka ba kamar yadda kowa ya sani Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da alkur'ani ne tanzila shine sassaukarwa bi ma'ana kaso bayan kaso ko wani bangare bayan wani bangare saboda idan aka saukar da alkur'ani wa manzon Allah dunkule to zai wahala kwarai da gaske kuma Allah ta'ala ya ce ma an anzalna alaykal qur'ana litashqa ba mu saukar maka da alqur'ani domin ka wahala ba saboda manzo Allah bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma kaga annabi Musa da annabi Isa su sun iya rubutu sun iya karatu shi yasa aka saukar musu da littafan a dunkule amma manzo Allah bai iya rubutu ba bai iya karatu ba shi yasa aka baki kadan kalan lokacin da kafirai ba suka yi tambaya akan wannan sai Allah ya bada amsa kuma ya faɗi hikiman yin haka wa qala allazina kafaru laula nuzila alayhi alquranu jumlatan wahida Allah ta'ala yace kazalika linusabbita bihi fuada wa rattalnahu tartila Allah tabaaraka wa ta'ala yayi haka ne domin alquranin ya zauna shi yasa duk duniya babu littafin da ya zauna daren dakan kaman alqurani za a ga yara ƙanana sun haddace alkur'ani ba san ma abin da suka haddace ba kuma kowane yaro a yanzu haka da za ka saita ki wajen haddan kur'anin zai haddace haddacewa zai yi a amalin jila sai dai ya ta kokowa da shi tsohon alkawari ma sai dai ya ta kokowa da ke ta karanta labarai da yake an kakkara da waɗansu abubuwan da yake ba su ne asalin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ba sannan kuma daɗin daɗawa Allah ya yi alkawarin zai kare Kur'ani amma bai yi alkawarin zai kare sauran littafan ba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu zuwan. saboda haka zikira anan shine alqur'an shine Allah ya saukar da alkur'ani kuma yayi alkawarin kare shi كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد saboda haka Allah ya riga ya kare Qur'ani ta kowane bangare amma sauran littafai Allah bai kare su ba to shi yasa za ga Qur'ani yana tafiya bisa wannan tsari kuma kamar yadda na dauko bayani Zaman na ce ayoyi kashi biyu ne akwai waɗanda suka sauka saboda waɗansu dalilai akwai waɗanda suka sauka haka kawai to waɗannan ayoyin da zamu karanta su sun sauka saboda waɗansu dalilai mai Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين فتبينوا فتبينوا أن قوما بجهالة فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين آية كبركو الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قول عندك إيماني إن جاءكم فاسق بنبائين idan fasiki ya zo muku da wani labari fata bayyano to ku nemi bincike ku nemi bayani shi yasa da farko ana duba mutum idan an tabbatar fasiki ne to duk labarin da ya zo da ki to ka tsaya ka bincika ka yi bincike akan wannan labari saboda haka yan jaridu sai su shafa wa kansu ruwa eh, da kuma waɗanda suka shiga aikin jarida rana tsaka ba tare da sun koya ko sun karanta ka'idodi ba musamman masu amfani da social media su masu kyafa wa kansu ruwa Allah ya ce in ja ja'akum fasikun bi in fata bayyano. idan fasiki ya zo muku da wani labari to ku yi bincike ku nemi bayani ku nemi hujja ku nemi dalili tunda maganar manzo Allah ma an fala za ce ka kawo hujja balle maganar wani katu da da farko idan aka ce annabi ya ce kaza ba a dogon bincike saboda makaryata ba su da yawa maha'inta su ma ba su da yawa masu kirkirar labari ba su da yawa kowa yana taka tsantsan kuma ba wai karatun ya ishe su bane a'a saboda duk abin da ya kasance mugun abu ne ko baya da kyau mutanen da sukan yi kokari su kiyaye za ga ba masu aiki da wannan ko ta'ammuli da abin da yake ya saba wa al'ada aqalan wa nazaran ta hanyar hankali da kuma nazarin yau da kullum ba za ka ga wanda yake aiki da wannan ba sai idan ya kasance kakaka saboda haka ko da zamanin jahiliya akwai yan iska akwai kakakin mutane to su ne waɗanda yake za ka suke ta'ammuli da abin da bai dace ba amma dattawa na da za ga mutum bai san komai ba ko alif bai iya ba amma yana tsoron ƙarya yana tsoron annamimanci yana tsoron giba cin nama yana tsoron ya yi sata yana tsoron ya zubar da mutuncinsa wajen zina balle liwaɗi yana tsoron ya yi zalunci yana tsoron ya ɗauki alkawari ya karya akwai ma jahilin da aka same ki wanda bai san addini ba a cikin larabawa ya ce a kan ya yi alkawari ya karya ya ce gara da ki da iyalansa duka sun mutu sun bar duniya saboda kada ya mutu ya bar abin kunya ta waɗannan fa babu alkur'ani tare da su a lokacin babu wata karantarwa amma suna kokari su kiyaye shi yasa Allah ta'ala ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fa tabayyalu amma in mutumin kirki ne fa maka to sai karba shi yasa da farkon aka fali hadisin annabi aka ce annabi ya ce kaza to karba ake yi amma da aka fara samun rudani to duk wanda ya kawo hadisi sai a ce masa me duk wanda suka kawo sai a ce ku ambata mana rijalakum suwaye mazajenku suwaye mazajenku abinda ake nufi da mazaje shine kaman ka je a hadisi zaka ji ana cewa haddathana fulanun am fulanin ko akbarana fulanun am fulanin wato an karbo daga wane an wane an wane to waɗannan mutanen da ake ambatawa to sune ne ake so ambace su har a je kan manzon Allah ya ce kaza kaga sai an samu sahabi sannan a samu manzon Allah shi yasa a yanzu kana nan cikin garin bauchi sai ka ce annabi ya ce kaza to sai mu ce ka ambata mana sai dai ka ce yana cikin riyadu salihin ko bulugul maram ko umdatul akam ko bugu yato kulli muslim ko kuma al-arba'un nawawi al nawawiyya ko kuma yana cikin sahihul bukhari to wannan tunda ka riga ka dangana ka ambaci littafi ka kubuta sai ya duba littafin an samu shi kenan ba a samu ba ka yi karya tun ana iya samun haka sannan kuma tun mazajen da aka fala su ne wanda da turanci suna kiransu chain of reporter waɗanda suka ruwaito hadisai to kuma sai an dubi tarihinsu idan an samu wani wanda kafansa yake rawa sai a ce wannan hadisi ihi ne sai ya ce hadisin da ifi ne wannan mutumi da kafansa yake rawa bai fai zamani da kakanka ba don kakanka bai same ki ba kai inda za a yi dogon bincike kakan kakan kakanka ma bai same ki ba amma da kafansa ta yi rawa sai aka ce wannan hadisi da ifi ne don ba mamaki ya karya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to haka musulunci ya kafa wannan ka'ida ke sa aka ce babu wanda babu addinin da yake da wannan ka'ida sai musulunci saboda haka malam kabiru ya faɗa mun labari za mu zan duba ga ta ina ya samu wannan labari sai ya tambaye ki ina ka ji sai ya ce wajen malam haruna ya ji kai malam haruna ina ka ji sai ya ce wajen alaran masani muhammadu sani ya ji wai to tun da ya ambaci alaran momi shikenan sai a ce wala Allah wannan labari gaskiya ne yi kuma alaran ma Muhammadu Sani an same shi sai ya ce aini a gabana aka yi abin an ce kaza kaza kwarai da gaske to kai ina ka ji a gabana aka yi a gabanka aka yi ce billahi illa la ilaha illa huwa a gabana aka yi magana ta kari yanzu duk labaran da ake bayarwa a duniya an bi diddigin su haka ne saboda haka in ja'akum fasiqun fata fatabayyanu idan fasiki ya zo muku da labari to ku yi bincike idan ba ku yi bincike ba an tusibu qauman bi jahala Allah ya ce lalle za ku taba waɗansu mutane da jahilci wanda bai kamata a ci mutuncinsa ko a tozarta ki ko a dauki mataki a kansa ba ko a daure shi ko a rufe shi ko a masa tara ko a toshe shi dangane da wani abu sai a yi masa wannan to idan kuwa kun yi wannan fatasbihu ala ma fa'altum nadimin za ku yi gari masu nadama dangane da abin da ka aikata saboda haka shi yasa duk labarin da aka zo aka fada maka to kai bincike musamman ma labari na takin hankali yasa Allah ta'ala da kansa cikin alkur'ani yace ce wai ja'ahum amrun min al-amn min al-amn aw al-khawf idan al'amari ya zo musu na zaman lafiya ko na takin hankali sai su yi ta yadawa alhali akwai abin da ke yadawa akwai abin da ba a yadawa yanzu ko abubuwan da gwamnati take ciki da talakawa zai kasance ba su sani ma shi ya fi musu sauki warai da gaske a ce an samu biliyan kaza an kashe in ka tada jijiyan waya sai ka gama rikici kun ɗora wani shi kuma sai ya awo gaba da tiriyan wato sai ya awon gaba da tiriyan kaza sai kana nan kana ta yake baki haka za ka mutu da talauci sai dai a barka kawai ka zauna a bakin hanya kai ta surutu fiye yasa wani abin baka san shi ba ya fi maka sauki wai rashin sanin daɗi ma daɗi ne in ji hausawa amma in kana layin shi kenan amma in ba layin kake ba kana zaune kai ba za ka yi ka komai ba ka je ka kwarmato ko aka zo aka kwarmata maka nan, ranka ya ta baci ka je ka kasa cin abinci ka kasa bacci shi ba wancan da ya kwashi kudin nan baccin zai ke ta yi kai kana nan zafi ya hana ka bacci ga zafin ciki ga na waje Allah ya kyauta ya zina, amanu ya ku da kai imani in ja ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu idan fasiki ya zo muku da labari to ku nemi bayani an tusibu qauman jahala saboda kada ku taba waɗansu mutane da jahilci fa tasbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku yi gari masu nadama dangane da abin da ka aikata sai mai. ce me wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin من الأمر لعنبتم ولكن الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون واعلموا أن فيكم رسول الله ku sani lalle a cikin ku akwai manzon Allah yana nan saboda haka duk abin da ya faru ku tsaya ku yi taka tsantsan ku bi karantarwar manzon Allah wala ana magana ne da sahabbai a lokacin da manzon Allah yake da rai a yanzu kuma ana magana ne da mu wa alamu anna fiikum rasulullah lalle ku sani a cikin ku akwai manzon Allah idan ka je Madina ba za ka samu manzon Allah ba sai dai ka samu kabarin sa amma ko manzon Allah yana ko ina saboda karantarwansa tana ko'ina ga su sahihul bukhari sahihu muslim sunanun nasa'i sunanun ibn maja sunanun tirmidhi sunanun abi dauda musnad na at-tayalisi musnad na imam ahmad muwatta ta imam malik ko sahih ibn khuzaima da sauransu suna nan birjik waɗanda yake littafai ne na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma manzo Allah yayi bayani akan abubuwa da dama tunda manzo Allah bai bar duniya ba sai da yayi bayanin wannan addini Allah ma da kansa ya tabbatar da haka aikin manzon Allah yayi ya isar da farko an masa gargadi cewa duk abin da aka faɗa maka ballig ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu wallahu yasimuka minan nas Allah ta'ala ce ka isar in baka isar ba kai laifi kuma karka damu da kowa Allah zai kare ka saboda haka manzo Allah yayi ta fada yayi ta isar da sakon Allah aka samu hadisai sahabbai da yawa suka ta haddacewa suka haddace hadisan manzon Allah da yawa sannan a karke rayuwar annabi mai Allah yake al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sai Allah ta'ala yace ai ya cika muku komai kuma kowa ya sani addinin musulunci an gina shi ne bisa qur'ani da hadisi fasarar malaman kwarai suna zuwa ne a karkashin wato qur'ani da hadisi ba malamin da zai zo ya fasara bisa ra'ayin kansa sai idan ya karanta qur'ani ya fahimce shi yadda ya dace ya karanta hadisan annabi ya fahimce hadisan annabi yadda ya dace to shi kuma sai shimfiɗa fahimtansa yadda mutane za su gane to wannan ma aka ce shari'a ce tunda babu son zuciya a ciki kuma abin da ake bukata kenan saboda haka lalle Allah ya muku gata ya sanya muku mawarwara ga matsaloli da yawa ko Allah ya sanya muku mafita ga al'amuran da suka dagule shine wa alamu anna fikum rasulullah lalle a cikin ku akwai manzon Allah law yutiyakum fi kathirin min al'amri. amma da zai muku da'a da zai muku biyayya a cikin mafiya yawan al'amura la'anittun da za ku wahala domin aka kyale mutum shi wato abin da yake so wa kansa ne zai ringa kirkirowa kuma ba zai zama alheri gare shi ba eh yanzu duk wanda ka kyale ki yana son abu misali kowa yana son ya goge wuya ya ci abinci mai kyau ko ba ba bane a kawo abinci mai kyau ya ci a dafa kaza ya ci a soya ya ci sannan a kawo farfesun kayan ciki kaji ma wani rudani har ila yau kayan ciki ya ci na kifi ya ci na kafa ma ya ci na kai ma ya ci shinkafa ma ya dora a yi kunun kanwa ya dora na gyaɗa ma ya sake dorawa kai ga dambu da hanta ya ci har yanzu ga alale da kwai ya sake dorawa to amma kaga duk wannan abubuwan da mutum yake ta nema ya ta durawa sannan an kawo mirinda ya sha in an kawo triton ya sha sannan an kawo lecozet ya sha in an kawo glucose ma ya sha cerelac ma na yawa ya sha yanzu bin sabilillahi wannan zai lafiya ai ba zai lafiya ba duk mutumin da yake yawan jin daɗi ba bisa ka'ida ba to ba zai lafiya ba amma kuma rai tana son jin daɗin kuma har ila yau ya son yi exercise ya ci mai kyau amma baya exercise to sai ga bayan shekara arba'in ko hamsin sai ya ce an haramta masa cin nama ko kuma in ya ci gaba da cin nama kwana arba'in zai mutu a dole ya bari ai da na ce an haramta masa ne wani zai ce a likitan zai ce in ka ci gaba da ci kwana arba'in ne mutuwa za ka yi ko kuma jijiyoyin ka za su dame ko hanyoyin jinin ka za su toshe saboda haka kwanaki kaza ne kawai zai yi wahala ka tsallake wannan kaga dole ka bari amma da mutum yana taka tsantsan kuma yana motsa jikinsa to da zai samu sauki mutane waɗannan salloli guda biyar ɗin nan ba so suke yi ba tsakani da Allah in kaga mutum yana son salloli guda biyar dinnan yana da imani ne amma ka binciki kowa ba so yake yi ba da Allah zai ba da zaɓi a sassake waɗan salloli za ka fara sassake sallah su ba zanen sallan isha'i ta biyo baya sannan daga nan ma sai ka rusa sallan magariba sai a barka da zahar da la'asar eh su an kwana biyu zai ka ce rakowar hurhudu sun yawa tunda yanzu akwai waɗanda suke cewa wai ka je ka yi alwala ka zo ka yi kabbaran harama ka kalli gaba ka yi a ka yi sujada wai ba haka ke ba Allah ya ce sallu kawai kuma hadda yin bokon zamani waɗanda zuwa karanta islamic studies su ba san darajar manzon Allah ba ba mamaki karatunsu ma da turanci suka yi ko da faransanci Kur'ani ko ba a saukar da ke da faransanci ba ba a saukar da ke da turanci ba da larabci aka saukar da ke ke za kana son ka gane sai ka karanta ka'idodin larabcin warai da gaske sai ka karanta ka gane asalin wato ma'anonin da ake so da yanzu aka ce su yi sallah ya za su yi sallah ai asalin ma'anar sallah ma addu'a ce to shikenan daga inda suke zaune kawai su ce Allah ka ba mu lafiya shikenan sun yi sallah su gani ko in suka shiga kabari wala kiri zai kyale su ko in suka je lahira mala'iku za su kyale su ba zai yi ba saboda haka idan aka bi na mutane abubuwa da dama rushewa za su yi saboda mutane duk abin da yake na wahala ba sa so su abin da suke so na daɗi ne yanzu kaga ko ilimi kowa yana son kawai idan ya ji ya shiga haya islamic yana JJC ɗinsa shi ba bai zauna a can ba bai zauna a la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i kullum mu bai na makaranta wa wajen kallo wa wajen wasa wa wajen neman kuɗi wa wajen zama a majalisa a ita taɗi ba wajen karatu ba sannan yana son aka ba shi takardar nan na kwalin haya islamic to shi kenan shi ya riga ya gama haɗewa gaba daya alhali na da kafin mutum ya shiga haya islamic za ka samu bai yi primary school ba amma wani bai shiga haya islamic ba sai da ya muktasar sarkali. ya yi kawai da ya haddace ya yi ahalari ya haddace ya yi ashimawi ya haddace yana kokarin haddan iziya ya gama ya shiga risala ya shiga askari shine irshadu salik ila ashrafil masalik fi fiqh al imam malik aska mai aska gizon jahilci ya gama wannan littafi ya shiga muktasar kalil lawali yana cikin muktasar koma ya kammala tafsirin jalalaini kan ya dade da yi muwatta ta imam maliki yayi yana kokarin shiga littafin mudawwana littafai na waƙoƙin larabawa nan ma ya yi nisa saboda mai saboda iya luga sannan zai shiga haya islamic aji daya kai ko yanzu aka jefa maka kawai ba za ka iya fasara ba ka'ida ba gadadiyya ma ta dame ka koyarwar da kake a islamiyya kame kame kake yi ka zo ka shiga haya islamic ka shekara shida shi wancan shekara hudu ya yi ko shekara uku dama ya shiga da karatunsa dabarun zamani ne za a koya masa sai ko baka shiga da komai ba ka yi shekara kida nan ma baka amfani kanka da komai ba gama yana son ya kafa kujera ya zama babban liman babban malami mai ba da fatawa babban alkali babban komi ma to karke ko sai ya koma babban kwabo sun da babu karatu shi yasa an kabi na mutane su daɗin ne suke so ba sa son wahala ko kuɗi ne ba za ka same shi ba sai ka wahala ko matsayi ne a duniya ba za ka same shi ba sai ka wahala kai matsayin lahira ma gidan aljanna ba za ka same shi ba sai ka wahala ilimi da kake gani ba za ka samu ba sai ka wahala saboda haka law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anitum walakin sai dai ku bayin Allah walakin Allah habbaba ilaykum al-imana sai dai Allah ya soyantar muku da imani a cikin zukatanku wa zayyanahu fi qulubikum kuma ya kawata ki a cikin zukatanku saboda kuna da imani shi za ku ke ganin sallolin nan da sauki azumin nan da sauki zakka da sauki sauran ayyukan ibada suna da sauki mutum zai zo ya zazzage ka sai kai hakuri sai kai shiru ba za ka amsa ba me yasa kai hakuri saboda Allah tabaraka wa ta'ala ce yayi hakuri wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taqu fi in mimma yamkurun saboda haka an ce kai hakuri kai hakuri zaka yi rama amma baka rama ba ka danna zuciyanka to kuma wannan hakurin da kai ya zama maka mai sauki saboda mai saboda Allah ya sanya imani cikin zuciyarka Allah ya kara mana imani wa karraha ilaykum al-kufra kuma Allah ya kyamatar muku da me da kafirci lalle duk mai imani yana kyaman kafirci wal da fasikanci wal isyana da sabon Allah Allah ya tsare mu ulaika humur rashidun Allah ta'ala ya ce waɗannan sune shiryayyu duk waɗanda suka kasance suna da imani suna aiki da imani kuma kauce kaucewa kafirci da fasikanci da ainihin sabon Allah to su ne shiryayyu a wajen Allah to amma fa shiryan nan wata daraja ce ta musamman shi yasa ayan gaba ta ce me fadlan min Allah wa ni'ma wallahu alimun hakim fadlan min Allah wa ni'ma wannan falala ce ta musamman daga wajen Allah wa ni'ma sannan kuma da ni'ima ta musamman Allah ya baka imani ni'ima ce da falala Allah ya kara maka imani ni'ima ce da falala da wannan ne ma wadansu malamai suka ce wannan ya gwada imani yana karuwa yana raguwa eh idan kyawun ayyuka sun karu imani ya karu idan miyagun ayyuka sun karu imani ya ragu idan miyagun ayyuka sun ragu imani ya karu idan miyagun ayyuka sun karu imani ya yi mai ya ragu to haka abin yake wallahu alimun hakim lalle Allah tabaraka wata'ala masani ne kuma Allah mai hikima ne shi yasa yake tsara al'amuran sa yadda ya ga dama ya amuru ta'ala waɗannan ayoyi Allah yana umarni ne musamman aya ta farko bi tasabbuti fi khabaril fasiki yuqata lahu idan fasiki ya kawo labari to ayi bincike domin a tabbatar da haka لئلا يقام بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا idan ba yi bincike ba aka yi aiki da abin da fasiki ya fala to za a wayi gari ko dai ƙarya aka gina abu a kai ko kuma kuskure to duka biyu ba a so a ake ce ya kamata alkali ya yi bincike duk abin da kawo masa shari'a sai ya yi bincike kafin ya zartar da hukunci amma kun zama ne abin mamaki dalilin da ya sa alkalai suke sakaci kenan a yanzu masu shari'a ba sai a yi ta tura shari'a shekara da shekaru wanda kuma kuskure ne wani ma wanda ya kai karan har ya mutu an zalunce ki ya mutu da ɓacin rai wallahi duk alkalin da ya haka duk lauyoyin da suka ja wannan in suka je lahira sai sun yi bayani wannan ki ne gaskiyar lamari ba yadda za a yi zuwa kawo kara yi ta tura ki idan ma ba ka gane ba ka yi bincike mana za ka samu wata rana za a zo a zauna shari'a guda ɗaya za a yi to sauran kwanakin me yake yi ai an ba shi dama ya bincike ne domin ya gano hukuncin wannan idan bai sani ba jahili ne ya je ya nemi ilimi mana wannan tsakani kuma dama riga an fada duk wanda aka naɗa ke alkali to an yanka shi ba tare da wuka ba ne zobe habi gairi sikinin saboda haka ya shiga mummunan hatsari to wannan kuma an kawo masa shari'a kuma jahili ne kun ga wannan ya da shiga mummunan hatsari ko ya zo yin hukunci bai yi dogon bincike ba ya yi kuskure wannan ma hatsari ne balle kuma a ce ya yi zalunci ko ya yi ganganci ya za aka ce mai karɓar rashawa Allah ya tsine masa mai bayarwa Allah ya tsine masa kai ɗan aikan ma tsinanne ne dan aikan tsakani shi ma tsinanne ne shi za aka ce dukansu duk an tattara su an tsine musu to don haka akan ayi kuskure akan hukunci to gara ma a ce ba yi hukuncin ba gabalaya ya ba mamaki wani kuma ya ce ai saboda gudun kuskure ne muke ta turawa ƙarya kuke yi saboda ayin haka duba tun daga monday har friday lokacin aiki ne sau ake zama a kotu sau ake zama a kotu sai yi wahala ce ga alkalin da kullum zai fito karfe takwa ba zai tashi ba sai karfe hudu a kowace rana akwai alkalin da yake haka ina jin sai dai masu ofisoshi kawai suna zaune a ofisoshi sannan ga fanka da ac amma ba shari'a ba tun da an baka dama kana iya sa shari'a guda ɗaya a mako to amma kafin makon ya zagayo kai bincike mana kai bincike yadda zaka zartar da hukunci akan a bar haƙƙi ana ta tura ki har mutum ya mutu ya bar duniya ya mutu da Allah ya isa saboda hakan an taru a gaban Allah wallahi ba zai kyale ka ba Allah ya kyauta wajen fatawa idan mutum ya yi karatu aka samu kuskure wajen ba da fatawa to nan hadisi nassin hadisi ya tabbatar da cewa Allah ba zai kama ki da laifi ba amma kuma ai ba kowa ne yake ba da fatawa ba daman ka ba da fatawa ka ce hujja sai ka faɗi littafi kaga ka kubuta don a lahira ko za a kama wato hujjan sai dai a kama mai littafin kai ka tsallake haka ma tambaye ka ne ka ce hukuncin abu kaza kaza ne a ce ina ka gani ka ce mai risala a je a ɗauko risala kuma sai a samu gasa ara to in aka je lahira in aka je tattarowa mai risalan za a tattaro eh in daidai ne kike kenan shi ma ya tsallake in ba daidai bane ko rikicin zai koma kansa Allah ya tsare mu to abin da yake bukata kine a yi takatsantsan abin da ya fi muni shine zalunci da ƙarya a gina abu bisa ƙarya da ainihin firya shine kirkiran labari ƙaharu wannan shi ya fi muni فيكون الحاكم ka قد اكتفى وراء وقد نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل Ya yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace idan fasiki yazo da labari kar a saurara masa kar a bi masa yi bincike wa ka zakara mufassirina da yawa daga cikin masu tafsiri sun ambata anna hadhihi al-aya kun ga wannan aya ta farko ya ayyuha allazina amanu ja'akum fasiqun binaba'in asalinta nazalat fil walid bin uqba bin abi mu'ayth ta sauka ne akan wani mutum wanda yake kiransa al-walid bin uqba bin abi mu'ayth حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صدقات بني المصطلق mazan Allah ne tura shi ya je ya karɓo zakka na waɗansu mutane shi kuma tsakaninsa da mutanen babu shiri kafin addinin musulunci to amma kun san ai al-islamu ya jibbu ma qabla musulunci yana girbe abin da ke gabaninsa na ainihin adawa da shirme to saboda haka tsakaninsa da waɗancan mutane babu shiri akwai matsala a zamanin jahiliya sun karbi musulunci shi ma ya karbi musulunci an tura ki yaje ya karbo zakka asali ma abin da ya faru wa kadru ya zalika min turkin wa min asaniha ma rawahu al-imam ahmad al-imam ahmad ya ruwaito wannan bayani cikin musnad nasa wanda yake cewa anil haris bin dirar al-khuzai radiyallahu anhu akwai wani shugaba daga cikin shugabanni na ainihin kabilan bani kuza'a waɗanda suke wannan ɓangare ana kiransa alharis bin dirar shi wannan bawan Allah shi da kansa yake ba da labari ya ce kadimtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ni da kaina na zo da tawaga wajen annabi fada'ani ilal islam sai annabi ya kiraye ni zuwa ga musulunci ya mun bayani saboda in ka hadu da wanda ba musulmi ba za ka yi kokari kai masa bayanin musulunci ba da yake a yanzu ana yawan zargin mutane abinda yake so shine ka gwada masa musulunci ta ɗabi'unka eh, ta ɗabi'unka in yace maka ga ajiya to sai karba ka ajiye masa ga ajiya nan zan zaga sai karba ka ajiye masa wayansa mai yiwa wayan ta kai dubu saba'in ko dubu ɗari da ya shiga ɗaki ya fito ya sa wannan sai gyara sai ya zo karban ajiyarsa sai ka dauka ka bashi ba tare da kataba ba ya ce a ah, ya daddana ya daddana Ya ce ai ma kudi ya kare ka ce masa ah, ga wannan naira ɗari ko abin nan ka je ka ɗansa mai yawa magana da kake so ka yi yana da muhimmanci ka taimake shi zai iya tambayan ka ya ce kai waye ne kan ai ne musulmi ne ya ce shi kuma ba musulmi ba ne amma musulunci haka ya karantar saboda na farko ya gaba ka gudu masa da waya ba don kusan wani ana ba baki ajiya yana ganin wancan yaki gaban ɗaki yi kenan sai ya gudu ya gaba ka gudu masa da waya ba ya zo ka ɗauka ka ba ki? sannan yana son ya yi waya baya da kredit ka ɗauki naira ɗari ko ɗari biyu ka ba ki kyauta so idan ya tambaye ka yi musulunci ne ya ce a yi wannan kaza kaza kaza kaza sai ka ɗan ɗora masa tunda already shi ya nemi bayani mafiya yawa ana jawo waɗanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci da kyawawan ɗabi'u ne to sai ga ko da bai karbi musuluncin ba to yana ganin mutuncin musulmi yana ganin darajar kowane musulmi in ya ji ya shiga mummunan hannu kuma to yana ganin dukkan musulmi ɗin shashashu ne yanzu kamar yadda ake samu waɗansu shashashun musulmi za su je suna ɓata 'ya'yan arna su suke zuwa su je su neme su suna zinace zinace da su ana ta haihuwan yaya barkatai ba su da iyaye ku musuluntar da su mana ku aure su amma ba ku yi haka ba shi ya sa idan wani ya je wani gida aka yi sallama wale ne aka ce alhaji ne ya ce alhaji ya ce kai alhaji wato alhajin bai masa ba saboda mai saboda yana ganin abinda alhazayen da suka yi masa barna a gidansa alhazayen ƙarya kawai saboda haka inda zai magana abin da zai fada kenan Allah ya kyauta to don haka lokacin da ya zo wajen annabi sai annabi ya kira yake zuwa ga addini ya ce fada kaltu fihe ya ce sai na karɓi musulunci na shiga cikinsa wa a bihe kuma na tabbatar da musulunci sai dai su a da duk wanda yake ba musulmi ba in yace la ilaha illallah to da gaske yake bala baya yi da wasa saboda haka in wasa ma zai yi ba zai taba fadin la ilaha illallah ba inda bai yi da kalman ba ba zai taba fada ba amma in har kaji ya fada to ya yi dare dun ba sa yaudara amma yanzu wani za ka yi da buhun la ilaha illallah buhu na la ilaha illallah amma aikinsa mummuna Allah ya tawake na'am wada'ani ila zakati fa aqarartu biha sai yace to akwai zakka duk wanda yake da dukiya zai bada zakka kayan amfanin gona ko na kudi ko na harkokin kasuwanci ko na abu makamacin wannan yace wa qultu sai nace ya rasulullah yace ya manzon Allah arji'u ilaihim fa'atuhum ila al-islam zan koma wajen mutane na wanda ba su karbi addinin Allah ba zan kiraye su zuwa ga karban addinin Allah kun ga ya shiga musulunci kuma ya zama wakili na me na musulunci na ba abin da ake bukata kenan ko a yanzu in ka ji tafsiri abin da ka ji kai ma an ka je kauyen ku sai ka yala in ka je kauyen ku sai ka isar da sakon dama abin da ake so kenan amma ba ka tsaya a iyakanka eh in ga dama kana yi ce mai jan aya zo ya ja maka aya awalan sukan yi haka mutum sai ya zo cikin gari ya ji tafsiri bayan ya ji da kyau a da shi ma sai ya je ƙauyensu sai mai jan masa baki ya ja masa baki sai ya fassara yadda ya ji fassarar nan haka zai yi ai ci gaba ne amma haka masa tambayoyi sai ya rubuta ya ce zan yi nazari sai ya garzayo ya zo gari ya yi tambaya eh, ai masa cikakken bayani sannan sai koma ai ba ci gaba ba ne ba hikima bace yanzu a tara maka tambayoyi kai ta amsawa a lokaci guda ba je kai nazari ba za a samu matsala saboda duk abin da ka fala ka riga ka fale shi yayi nisa in ka zo ka goge shi lokacin da ka goge waɗanda suka ji wancan ba su ne kuma za su ji wannan ba ko wani ya riga ya milla ya yi gaba to har abada kuma shi ya ji wancan ba zai canza ba wannan kenan ce to sai annabi yace akwai maganan zakka ce sai na tabbatar da wannan wa qultu sai na ce ya rasulullah ya manzon Allah arji'u ilaihim zan koma wajen mutane na fa'duhum ila al-islam wa da'i zakka lalle zan kiraye su zuwa ga musulunci kuma mawadatan su su bada zakka da muna da hali fa wani sajaba li jama'atu zakata duk wanda ya amsa mini yace to zan tara zakkan wa tursilu ilayya ya rasulullah sannan ya kai manzo Allah sai ka aiko mini rasulan wani manzon ka na musamman li ibani kaza wa kaza a lokacin kaza da kaza wanda zai zo li ati yaka bima jama'atu min zakka domin ya zo maka da abin da na tara na zakka sai manzon Allah ya ce babu damuwa shine kama hanya ya tafi je ta kiran mutanensa da yake mutane ne manoma makiyaya suna da dukiya a hannunsu da yawan su karbi addinin Allah kuma lokacin zakka ya karbi zakka falama jama alharisu az-zakata mimman istajaba lahu da ya tara zakan wa balagal ibanu alladhi arada rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallama an ilai sannan lokacin da annabi zai aika masa yayi ihtabasa alaihi rasulu wa lam ya'tihi sai ga lokacin ya zo har yana kokarin wucewa dan saƙon annabi bai zo karban abin da aka tara ba ina fata ana ganewa na'am وظن الحارث أنه قد حدث فيه سقطة من الله تعالى ورسوله saboda haka sai ya tsammani ko kuma akwai matsala tsakaninsa da manzon Allah ko tsakaninsu da manzon Allah ko tsakaninsu da Allah subhanahu Ta'ala. shi ya sa ba aiko ba bai san abin da ya canza a bayansa ba fada'a bi sarawaci qaumihi fa kala lahum sai tara manyan mutane mawadata sai yace musu inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lalle manzo Allah kana waqata li waqatan lalle annabi ya ambata mini lokaci yursilu ilayya rasula wanda zai aiko mini manzonsa li yaqbida ma kana indi min zakaya domin ya karbi abin da ke waje na zakka yace kuma walaysa min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alqulku yace ni na sani manzo Allah in ya alƙawari baya sabawa kun ga babban shaida in annabi yayi alƙawari baya sabawa shi yasa matsayinka na shugaban kai alkawari bai kamata ka saba ba dalilin da yasa ake yin sakatarori da yawa kenan saboda yanzu mu dauka misali gwamna abubuwa suna yin yawa shi yasa ake samun sakatarori da yawa a karkashin sa duk inda zai je da duk inda yake zaune tunda duk abin da yayi magana ko yace kaza kaman wani hukunci ne to sai su rinka rubutawa a je a zauna kai alkawari a waje kaza to a cika ka ce wa mutane kaza za ka yi musu kaza ko za ka binciki kaza to a rubuta a tabbatar zama sai ya kasance shugabanni da yawa sakaci suke yi da farko tun kafin abin ya taru ba za su aiwatar ba to in ya taru ko ba za su iya ba garke sai lokaci ya kure kuma a zo ana nadama duk waɗannan ma'aikatun da ake ce akwai manyan sakatarori amfaninsu kenan Su waɗannan ma'aikatu da ake ta ƙirƙiro don su rage wahalhalu ne to ya kamata a ce shugaba idan ya yi magana ba zai saba ba misali yanzu yau in aka ce za a yi abu kaza to kamata ya yi a abin yau don da zaren an saba gobe ko jibi aka yi wata ranar ka zo ka ce yau za su ce ja daga nan makaryaci karya yake yi kuma ko an yi a ranar ka riga ka faɗi tun da farko ya kamata a ce an yi kokari an kiyaye wannan jifa na kan mai uwa da wabi ne eh, ya kamata shugabanni su gane wannan ya za mazu Allah ba ya saba alkawari kuma a matsayinka na shugaba idan mutane sun zo da koke-kokensu don kace za ka saurari mutane kowa kuka zai kawo maka to yin ka gane haka karka yi alkawari kada ka yi alkawari abu kaza ɗin nan ya fi ƙarfinmu abu kaza za mu duba duk da kasancewa mutane in sun koma za su zo su faɗa maka abu idan ka amsa sai wani ya turo maka take message ko ya turo maka takarda wai alkawarin da ka yi rana kaza shi yasa ne na yi magana da mutum ya turo min alkawari zan tura masance ba alkawari ne ba don alkawari da bambanci na ɗauki alkawari zan yi kaza amma in nace zan duba ko kuma Allah ya kawo hanya dai ba alkawari na maka ba addu'a ne in Allah ya kawo hanya kenan in na manta da kai kenan na kwarai da gaske to ya kamata mu ma mu gyara su ma shugabannin su gyara domin